Na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci masjidil muhajiri inda inda muke haduwa a irin waɗannan ranaku a waɗannan lokuta domin karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul an'am muna karatu a aya ta ɗari da hamsin da takwas cikin suratul an'am wadda muna cikin wannan aya domin tana magana akan alamatu ta ko ayatu ta al-kubra su aka fara bayyana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su ayoyi guda goma waɗanda za a gansu kafin tashin alkiyama waɗanda za su faru a lokaci guda ɗaya bayan ɗaya wanda kuma za su faru ne a lokacin da ko da mutum ya tuba Allah bai karɓar tuba sannan kuma wanda bai yi imani ba Allah bai karɓar sabon imani a wannan lokaci sannan kuma wanda bai yi aikin alkhairi ba ko bai saba da yin aikin alkhairi ba waɗannan lokuta duka Allah baya karɓar aikin alkhairi insha Allah ta'ala cikin wannan aya dai za mu sake karantawa a ci gaba da bayanin insha Allah abin da ya tsoro kana wannan ayoyi suna fata Allah ya sa mu dace darasi na 23 a cikin wannan sura suratul an'am ina fata Allah ya sa dace من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون Allah subhanahu wa ta'ala na faɗin hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika ba abun da suke saurare face mala'iku su zo musu mala'iku za su zo lokacin tashin alkiyama ko kuma mala'iku za su zo wanda ajalinsa ya yi domin ɗaukar rai aw ya ce rabbuka ko kuma ba abin da suke sauraro sai zuwan ubangijinka domin hisabi Allah zai zo zuwa irin wanda ya dace da shi domin ya yi hisabi tsakanin bayi ranar tashin alkiyama aw ya'tiya ya ce rabbika ko ku ba abin da suke saurare face zuwa tashin ayoyin ubangijinka su ne waɗanda suke alamomi na tashin alkiyama al-kubra waɗanda za su faru guda goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana waɗannan su ne ayati rabbika ayoyin ubangijinka da za su faru dab da tashin alkiyama sun sun fara faruwa a jere za su faru na sai tashin alkiyama yau mai yati ya ayati rabbika ranar da sashin ayoyin ubangijinka za su zo la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl wata rai da bata yi imani ba tun da sosai da waɗannan ayoyin suka fara bayyana ta kwanta yi imani to imani ba zai amfane ta au kasabat fi imani ha khaira haka nan wata rai da ba ta yi aikin alkhairi a rayuwarta ba sai da ta ga waɗannan ayoyi sun fara faruwa to ita ma aikin alkhairin ba zai amfane ta ba domin dama in dai an ga waɗannan abu sun fara faruwa dole ma a yi aikin alkhairi misali rana ta fito ta yamma dole kowa zai ruɗe hankalinsa zai tashi mutane za a yi gudu a tafi masallaci a kama karatun ƙur'ani, a kama salloli a kama abubuwa da rana ta fito ta yamma ko a ga dabba tana zagayawa tana magana ko a ga hayaƙi ya baje ko ina ya rufe duniya mutum ya cirmike da hayaƙi. kowa aka ke gani hayaƙi kuma wanda na azaba na bala'i a ga sama ta zama haka gidaje garuruwa inda mutane suke rayuwa da hayaƙi ya cirmike dole mutane hankalin su ya tashi ba sa ganin gabansu ba sa iya zuwa shaguna su bude ba sa iya zuwa gona su yi aiki ba sa iya zuwa gurin sana'o'i ba za su je gurin dukkan abun da ake tsammani ba ko ayyukan gwamnati ko ofisoshi duk wannan ba zai yiwu ba an hayaki ya kirmitse ko ina kuma tashin alƙiyamun ba ta faru ba ana nan a duniya mutum ya fita a gida ba zai yiwu ba kowa zai nemi inda masallaci yake ba zai nemi inda ƙur'ani yake ya ɗauka. to in dai ba dama mutum ya saba karatun ba ne, kuma ya fara a wannan rana Allah baya so Allah ya so ba zai ba shi lada ba. haka kuma wanda bai yi imani ba sai ranar ne da ya zo wannan tashin hankalin ya yi imani Allah baya buƙata waɗannan abubuwa za su faru kafin tashin alkiyama ana rayu a duniya za su faru sannan zuwan dajjal zuwan dajjal wanda zai fito annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da aka yi dogon bayani a darasin da ya gabata game da dajjal yana daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra wanda zai zo zai tattare dukiya ta koma hannunsa babu wani mai kuɗi da zai samu kuɗi babu wani mai abinci da zai samu abinci kowa yana cikin yunwa yana buƙatan abinci kowa yana buƙatan kuɗi dajjal zai zo ya ce in mutum ya yi imani da shi zai ba shi kuɗi daga da yawa za a yi imani da shi duk kuɗin mutum zai laruwa su zai ji ba kuɗi komin kasuwancin mutum komin jarinsa komin mukaminsa kuɗi ya kare a gurinsa mutum gidansa komin kuɗin da yake da shi na abinci in an je so ba za a ga ko ƙwaya ɗaya ba mutum ne kawai da zama yana da abinci a gurinsa kaga dole in ba wanda Allah ya kare ba za a yi imani da shi don a samu abinci sannan yana da wuce yana da aljanna sannan bayan nan za a zubar da jini dajjal duk wanda suka bi shi da waɗanda ba su bi shi ba za a zubar da jini mutane za a yi kisan kai ne ban mamaki da ba taɓa yin irin a duniya mutane za su shiga cikin harbuɗi da tashin hankali da damuwa duka wannan a rayuwar duniya ne ba a yi tashin alkiyama ba amma ana dab da a yi tashin alkiyama mutane ba za su iya kirga wakiya a su. wannan kawai ya kashe wancan wancan ya kashe wancan ta zubar da jini ana kashewa haka ne zai faru wasu mutane za su zo suna ɗaga tuta sama mabiya bayan dajjal suna zubar da jinanen mutane babu wani mutum don kasancewa na kwarai da zai fasa a zubar da jini ko min kiyaye amanarsa ko min kirkinsa a zubar da jini wannan shine musiba mafi girman musiba tun daga lokacin da Allah ya halicci sama da ƙasa ba a yi irin ta ba irin wadda suke ta dajjal da kuma yana daga cikin alamomin tashin alƙiyama a kubra sai nuzul Isa dan Maryam wannan shine abin da muke bayani aka fara bayani jiya insha Allah a darasin da ya gabata saukan Isa dan Maryam alaihi salam ya tabbata cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi Isa alaihi salam zai dawo dama annabi Isa alaihi salam Allah ya ɗage shi ya yi sama da shi ba tare da ya mutu ba shi annabi Isa bai rasu ba Allah subhanahu Ta'ala ya faɗi cikin alƙur'ani qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya lokacin da Allah yake cewa ya kai Isa inni mutawaffika zan dau ranka cikin bacci alwafa na annabi Isa a wannan aya tana nufin bacci alwafa alqur'ani yana zuwa da ma'anan bacci yana zuwa da ma'anar mutuwa kamar yadda Allah ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah kan dau rayukan mutane in ajalin su yayi sun rasu kenan gaba daya wallati lam tamut rayukan da ba su rasu ba kuma Allah kan dau rayukan su a cikin bacci idan mutum yayi bacci duk abin da ake bai san me ake yi yayi kama da mutuwa amma zuwa wani lokaci kadan sai kaga ya farka ya tashi shi da bambancinsa da mutuwa amma mutuwa in mutum ya rasu babu lokacin tashi ran da za a yi tashin alkiyama amma alwafa na bacci to shi ne abin da aka yi wa annabi isa alaihi salam lokacin da aka kewaye ɗakin da yake ciki shi da hawariyawa sahabbansa za a kashe annabi isa alaihi salam waɗanda suke gaba da shi sun kare gurin sun kewaye da makamai tattare da su sai allah ya sa masa bacci aka ga ya an yi sama da shi ta saman ɗakin ta saman rufin ɗakin kawai aka ga an yi sama da shi ga annabi isa nan suna ganin ta alaihi salam ana tafiya da shi sama yana bacci bacci a nan wanda yake cikin tashin hankali baya iya bacci wanda duk ya yi sa'a ko rashin lafiya ya masa tsanani wato ya samu jarrabawa ta rashin lafiya ta tsanani ba iya bacci ba ko ya samu tashin hankali a gidansa ko a garin da yake rayuwa aka ce ana cikin wani tashin hankali mutum zai iya kwana da kwanaki da yi bacci ko baya jin bacci da tashin hankali da ake ci haka ashe bacci yana daga cikin rahamar Allah da take nuna nutsuwa duk abin da mutum ke ciki kare yadda tun dai wajen rayuwar duniya ne ba na bala'i na tashin hankali ba kare yadda a hana shi bacci wajen wani lissafi ko don kaya ko don kasuwa ko don me ya dage ya ga cewa irin waɗannan abubuwan yana sallaman su a wasu lokuta yana bai. a ibaka zai buga da wuri min rahama ta bacci in mutum ya rasa ta yana samun matsala a cikin rayuwa da kwakwalwarsa haka ana buƙatar mutum ya yi bacci a haka duk damuwar da za su samu mutum da sauransu irin sanin al'amari daga Allah yake kuma yana daga cikin rahamar Allah kawai idan mutum ya kwanta da ji cewa ya manta duk karkacin duniyar nan kawai ya shiga bacci kawai yana daga cikin rahamar Allah amma yana daga cikin jarrabawa wani ya kwanta kawai jira yake safiya ta yi kamar ya je ya kira sallah kuma lokaci bai yi wannan ta yi hankali idan mutum ya zama gawa yana kana cikin gawa Allah Allah yake gari ya waye? bacci ya ki zuwa sa ya juya nan ya juya can ba ta ki ta yi ana so mutum ya zama yana bacci to alamun bacci kwanciyar hankali yana kawo shi idan Allah ya nuna wa annabi Isa alaihi salam ya nuna wa mutanen da suke son kashe annabi Isa a wancan lokacin cewa annabi Isa alaihi salam yana cikin kwanciyar hankali don ya dogara ga Allah Allah ya sa masa bacci su san ma shi bai damu da su da su kewaye ɗakin ba yanzu an wai daki mutum yana ciki wanda suka wai dakin abokan gawansa sun ce sai sun kashe shi da makamai a hannunsu sai suka leka suka ga yana bacci ai sun ji kunya shi ne Allah ya nuna wa waɗannan mutane yana cikin bacci a ɗakin su Allah ya ɗaga shi ta sama ba a ga wani guga ne ko igiya daga sama take jansa ba a kawai kafiya kawai yake sama ko shi kenan shine Allah subhanahu wata'ala yake faɗi barrafa Allahu ilai Allah subhanahu wata'ala ya ɗage shi ya tafi da shi zuwa gare shi shine cewa ah, Allah subhanahu wata'ala ya ce masa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ni zan sanya da wato zan sa maka barci na zan ɗaga ka zuwa gare ni bayan kana cikin barci in ɗaga ka zuwa gare ni sannan kuma zan sanya waɗanda suka bi ka wato su zamanto su ne الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال لك النبي Isa عليه السلام shi ke da nasara ila yau da kiyama annabi isa kuma alaihi salam ya kira mutane ne zuwa ga tauhidi shi bai ce shi Allah bane ko bai ce shi dan Allah bane bai kuma ce mahaifiyarsa Allah bane Allah subhanahu wataala ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu thalatha ga ko da suke girin annabi isa dan Allah ne ko suka ce su mabiya annabi isa ne su bi annabi isa alaihi salam annabi isa ya kira mutane ne zuwa ga tauhidi kadai ta Allah Allah shi ne kaɗai abin bauta kuma Allah baya aihuwa bai bukatun aihuwa da ce suka ce sun bi annabi isa amma kuma sai suka ne annabi isa ɗan Allah wannan laifi ne da shirka da Allah subhanahu wata'ala ta'ala Allah amma ya quluna uluwan kabira Allah subhanahu wata'ala ya ɗage annabi isa alaihi salam to lokacin da Allah ɗaya sai suka sai suke yayatawa cewa sun kashe annabi Isa a lokacin da suka shigo sai aka sanya sifar annabi isa alaihi salam ga ɗaya daga cikin mutanensa ana ta ƙoƙarin faɗan sunansa wasu cikin ƙayanu sunansa a wasu shamun sunansa wasu kaza ala ayi halin an sanya sifansa ga wannan sai don haka sai suka kashe wannan shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima da kaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah Allah ce ya Allah ya zai narkar da su cikin azaba sakamakon kafircewa da suka yi da kuma iran ƙarya da suke suna dinginawa ga maryam cewa ai yi fasikanci ta aiki da ya za ta aihu babu da babu miji sannan da kafirci da suka dingina da idan ƙarya da suka dingina cewa ita ma maryam Allah ce annabi isa Allah ne Allah ma Allah ne halisu salasa wannan ma duka ƙarya ne suka jingina shi ga shin wa qaulihim ala maryam buhtanan azima sun tuhume ta da fasikanci wannan kiran ƙarya ne wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah Kada kuma faɗin su da suke cewa sun kashe al-masih isa dan maryam manzon Allah su suna cewa sun kashe shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce barrafa Allah ilai walakin wa ma ya yaqina kan ba su kashe annabi Isa ba in ji Allah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa ma qataluhu ba su kashe annabi Isa ba wa ma salabuhu ba su kire shi ba walakin sai dai kawai shubbiha lahu an kamanta musu shi ne aka sanya sifansa ga wani da kai suka ɗauka annabi Isa alaihi salam wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin min wanda suke saɓani a game da annabi isa suna ta kokonta wasu ke sun kashe shi wasu ce a'a yaya ne ba shi aka kashe ba da sauransu kana ce wa ma qataluhu wanda magana take in ji Allah subhanahu wata'ala ba su kashe annabi isa bar rafa'ahu ilaihi. ilayhi kina Allah ya daga shi zuwa gare shi kana Allahu azizan hakima sai ce wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi babu wani daga cikin ahlul kitab face zai imani da annabi isa alaihi salam mana lokacin saukowansa da zai yi na alamar tashin alkiyama shi abinda malamai suka fassara wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi قبل موته هي إن الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى أهل الكتاب أو يعود إلى عيسى؟ يعود إلى عيسى عليه السلام هنا قبل موته قبل موت عيسى قبل يوم القيامة معناه كنا النبي عيسى عليه السلام بيموت الله سبحانه وتعالى يثبت وما قتلوه يقينا أنا الله يأتي ورفعه الله إليه أنا الله يأتي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته sannan wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida haka annabi isa alaihi salam zai dawo malamai suka ce menene hikima cikin annabi isa alaihi salam ya dawo wasu malamai suka ce hikima cikin haka shine tabbatar da cewa ƙaryata yahudawa da nasarawa cewa sun kashe shi da yana raye shine Allah zai dawo da shi kafin tashin alkiyama kuma dawo su na daga cikin alamar kusacowar tashin alkiyama duk tashin alkiyama za a dawo da shi yana daga cikin waɗannan ayoyi guda goma da za su faru za ka dawo da shi don tabbatar da ƙayyata nasarawa da abu na yahudawa cewa an kashe annabi isa haka annabi isa alaihi salam zai dawo wannan dawowa shi ne a malaman suka ce hikima don tabbatar da ƙayyata cewa su cewa sun kashe shi a da cewa wasu malamai suna cewa a ah, zai dawo ne saboda annabi isa alaihi salam lokacin da ya ga falalar da annabi da Allah yi wa al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ya roƙi Allah shi ma yana son ya rayu a cikin wannan al'umma sai Allah ya karbi addu'arsa shine sai Allah ya ɗage shi bai mutu ba aka ajiye shi a sama yake rayuwa don ya dawo cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma zai dawo yana da matsayin annabtansa ta farko ba sabon annabi bane shi zai kira mutane zuwa ga musulunci zai sauko lokacin sallar la'asar bar bayanin da aka bayyana ko na bayyana jiya na yi kuskure cewa muhammadu mahadi ne zai ja sallah wannan lokacin a amirul mu'minin da cewa akwai sabani ga muhammadu mahadi ne a wannan lokacin shine shugaban mu'minai ko kuma a'a shugaban mu'minai kawai ga cikin musulmai da wasu malamai sun rinjayar cewa shugaban mummune daga cikin musulmi har an yi ikama annabi isa alaihi salam zai sauko sai ya ce masa salli lana kai mana sallah sai ta anta amir salli lana kai mana sallah sai ta kai za ka yi mana sallah sai a shugabantar annabi isa alaihi salam sai ya sallah ne a can gabashin siriya ne haka zai faru masallacin alhafiz ibn kasir rahimahullahu ta'ala yace wannan masallaci da aka gina aka masa hasumiya da kuma farin launi kuma wancan zamani alhaji zai kafin ya rasu shekara ɗari bakwai da kusan ashirin da takwas eh, abin bayan hijira eh, abin a shekara ta ɗari bakwai da wani abu rasuwar alhaji ibn kasir rahimahullahu ta'ala yake faɗin wancan abu A yanzu shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai da saboda akwai sama da shekara ɗari bakwai da suka wuce to wane masallaci ne wannan masallaci a har yanzu akwai alamar cewa yana nan in ko ba shi bane za a yi shi da wannan launi din da ta tashi ba, su malamai suna ganin suna nan har yanzu masallacin da aka gina shi ta bangaren gabashin waje-wajen siriya amma ta gabas a ta annabi isa alaihi salam zai sauko shine sham kenan a sham kasar siriya kenan yanzu saboda haka annabi isa alaihi salam zai sauko ta wannan za a zubar da jini ta wannan yankunan kafin isowar annabi isa alaihi salam dan ka lura an zubar da jini a siya ya wuce misali da kashe-kashe da masu mummunan kisan kai na zubar da jini da kisan kare dangi an yi shi eh, har yanzu yankuna ne wanda har yanzu ana zubar da jini to shine. annabi isa alaihi salam zai toko zuwa wannan masallaci da ya limanci sallah idan ya limanci sallah lokacin da fitinan dajjal ta ishi mutane annabi isa zai je zai kashe zai kashe dajjal haka da ya kashe dajjal to shi kuma sai zama ya kira mutane zuwa ga tauhidi kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani da alqur'ani da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam zai kira mutane zuwa ga musulunci to a wannan lokaci mai babu wani daga cikin yahudu ko nasara da zai ji labarin annabi isa face zai imani za su ci imani da annabi isa alaihi salam ta sa annabi sallallahu alaihi daga cikin ayoyi da suke tabbatar da annabi isa alaihi salam zai dawo irin wannan aya wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qawla mawti wa yawm al-qiyamati yakunu alaihim shahida sannan daga cikin ayoyi Allah subhanahu wataala da ya faɗi walamma duriba ibn maryama masalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu a alihatuna khairun am hu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun har inda Allah subhanahu wataala wa innahu la ilmun lisaati lallai shi annabi Isa alaihi salam la ilmun lisaati akwai ƙira'a, la alamun lisaati لعلم لساعة النبي عيسى عليه السلام لعلم لساعة alama ce mafi daga cikin manya-manyan alamomi na faruwar tashin alkiyama kaka inna hu la ilmun li sa'ati faratan tarunna bihi biha faratan tarunna biha kar ku yi kokonto game da wato alamomin tashin alkiyama da za su faru waɗannan manya-manya haka shi annabi isa alaihi salam shi ma alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama guda goma ba kar ku yi kokonto da shi wannan shi ne annabi isa alaihi salam a ayoyi daga alkur'ani da ke tabbatar da cewa annabi isa alaihi salam zai sauko kafin tashin alkiyama kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi hadisai da yawa kamar yadda ya ta wallabi nafsi biyadihi la yushakanna an yanzila fikum ibn maryam man adalan haka ma kala sallallahu alaihi wasallam yake na rantse da wanda numfashi na yake hannunsa an kusa fa annabi isa dan maryam ya sauko cikinku yana mai hukunci kuma cikakken adali wato anan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake faɗin cewa an kusa shine tashin alkiyama ta kusa domin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ma shi ma alamun tashin alkiyama mutuwar sama alamun tashin alkiyama sai ya ce su ana wa sa'ati ka sahate an ta da ni da tashin alkiyama kamar ya yatsu guda biyun nan bambancin tsayin yatsu guda biyun nan shine bambancin tsakaninsa da tashin alkiyama kaga dan saman ne kawai ya wuce ɗaya shine bambancin tsakaninsa da tashin alkiyama ce wa in ka da tasbuku ne kai tashin alkiyama sai da ta kusa ma ta yi dani zuwa to ba zai yi su riga shi zuwa ba amma in ka ga rige-rigen da suka yi wanne zai zo kafin wanne sai da zama kamar ita ce za su zo kafin shi su da suke kusa da kusa suke tafiya da juna haka zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam alamar tashin alkiyama ne rasuwanta alamar tashin alkiyama to shine annabi isa alaihi salam dawowansa daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra wannan ayoyi sun tabbatar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da hadisi masu yawa daban-daban waɗanda suke tabbatar da annabi isa alaihi salam zai dawo yana daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra idan ya zo a wannan lokaci annabi isa yana raye aya ta gaba ta alamar tashin alkiyama al-kubra shine khurujiya inda annabi isa alaihi salam bayan ya kira mutane zuwa ga tauhidi ya kashe dajjal fitina ta kare ta dajjal to sai fitinar ya ajuju wa ajuju domin tashin alkiyama za ta faru ne a kan fitintinu ana cikin fitintinu mutane garin fitintinu mutane za su kauce wa imani mutane za su kaura daga tsoron Allah mutane za su zamanto duniya ce kawai ta dame su to yanda ake rayuwa yanzu ake ganin kamar ana cikin rauni na imani da sai an kai matsayin da a gari guda ko da barnar mutane ba a cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadu rasulun. sai an gina jinkiran sallah a doron ƙasa, a cikin tashin alkiyama bayan an daina jinkiran sallah a doron ƙasa, har sai an zo rusa ɗakin ka'aba zuwa ikin zai zo rusa ɗakin ka'aba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya'ti rajulun min al-habasha wani mutum zai zo daga kasar habasha zai rusa ɗakin ka'aba ya hadimul ka'aba zai zo ya rusa ɗakin ka'aba ya qatawa hajaran hajaran da kai, tare dutsen dutse dutse bayan dutse da su gina ɗakin ka'aba haka zai rinka tare su yana tare su dan sulala kuma yace la ka anni anzuru ilayhi wallahi ga shi ina ganin sa ina ganin sa lokacin da zai zo yi wannan abu to kaga waɗannan alamomin ya tashin alƙiyama wanda zai faru a lokacin da babu waɗanda suke doron ƙasa sai a shirarun na ko ina ɓarna ne a ɓangaren zubar da jini har sai an wayi gari mutum zai zo yana cikin tafiya da gaggawa ta tare masa hanya sai sauka akan abun hawansa ya tura shi gefe kawai ya wuce baya jin cewa mutum aka kake a kaga yanzu ana ɗan jin a gaban in an ce an yi kisan kai kaji ana dan faɗa ana jimani ya kai ya ake ta abu na an kashe wani ma a guri kaza kai hankali ya tafi a gwamnati ta ce za ta bincika ta gani a mutanen gari sun ce me yasa aka yi wannan a kai ta jin maganganu a cikin mutane har yanzu akwai saura kenan amma kafin tashin alkiyama sai mutum ya zo ya gaggawa sai tura ta wani kuma idan ba shi da masa hanya sosai ba sai taka sai wuce wani ko zai ture ta da kafarsa kamar yadda mutum zai ga wani dan dutse a kan hanya sai ya ture da kafarsa Wata mutum zai ture gawa da kafa kawai ya ture da tafiya mutum zai ga mutane suna fasikanci namiji da ta mace suna manne da juna zai ku gyara na wuce kawai sai wuce saboda ba matsala bane saboda tsabar bala'in lalacewa wato wannan shine ashirarun na zaka ji ana kiran sallah ba zaka ji abuna wa shek Umar Kullata rahimahullahu ta'ala eh, wata rana yana darasi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gurin tsakanin magariba da isha yana faɗin alamomin tashin alkiyama da zo gurin da yake cewa la taqumu sa'a illa ala ashrarin nas yace ba za ka ji kiran sallah ba yace alhamdulillah Allah bai kai mu lokacin ba yace don an jima kaɗan insha Allah za ka ji kiran sallah kuma tsakanin magariba da isha yana yana wannan darasi to a ma'ana kaiwa wancan lokacin hatsari ne don wani sauran imani a wannan lokaci ba wanda zai ce mutum mutum akan imani tuna annabi isa alaihi salam yana cikin wannan yanayi na kiran mutane mutane sun yi imani sannan dukiya za ta cike ƙasa al'umma za su rayu cikin walwala za a samu ni'ima za a samu dukiya da walwala babu ƙarancin jari yanzu wani zai ce Allah kai mu <laughs> to an ci za a yi walwala a da yadda muke raye a yanzu nan in muke ji cewa za a yi walwala ga dukiya ga shaguna duka naka ga komai da komai ai kaga za ka so ka leko gurin amma dai <laughs> cewa gurin kuma akwai hatsari eh kuna da mu Allah ya kai mu mana da mu a ai annabi a annabi Isa alayhi salam ai shi da masu imani akwai za a je kira mutane zuwa ga imani ko za a yi imani lokacin da za a yi rashin imani shine shirar nan bayan annabi isa alaihi salam annabi isa alaihi salam in ya kashe dajjal to fitinan zubar da jini ta tsaya fitinan kafir cewa abi dajjal ta tsaya don ya riga ya kashe dajjal yau idan <laughs> eh? <laughs> mara wajen wuzo na dalle babba ce wato a tsallake a wuce da jalle eh, har a je ga wannan walwalar da za a yi eh gaskiya akwai aiki ya eh, don gaskiya aiki ne tsallake da jalle aiki ne eh wala da aiki wala da mace ba abinci mutum ba abinci ga yunwa gidan mutum ba abinci shi kansa yana cikin yunwa ga da jalda abinci ga biredi ga nama zai ba wa mutane amma sharaɗi kawai mutum ya yi imani da shi kuma iyalan mutum ya bar su cikin yunwa shi kansa ba yunwa kuma dukkan mutum in sa hannu a jiyunsa ba zai ja ba zai kuɗi ba shi sun watsi Allah ya ɗauke su dukkanin shi da mutum yake da shi a gida in ya dai gida ba zai ga abincin ba ba zai mutum zai aya akwai kwano biyu da ya siyo da safe mai karamin karfi wani kuma yana da buhun ma masara wani kuma akwai rabin buhu a gidansa to da zai je gida ba zai ga wannan masara ba to ka gani idan tun kujar bai zo ba ma in an kawo abinci ana rabawa talakawa shi fa yana da shi a gida amma zai tsaye na so ya karba to ina ga kuma babu komai a gida sai yunwa babu kuɗi a aljihu babu kwanciyar hankali a ce kuma ga daddare ya zo shi kuma ga abinci sharaɗi kawai a yi imani da shi a samu walwalar da za ta samu a lokacin annabi isa lallai magana ce mai girma da haka annabi isa alayhi salam zai kira mutane zuwa ga imani mutane za su zama sun samu nutsuwa da kwanciyar hankali za a samu walwala za a samu dukiya kowa baya bukatar dukiya ba sai an je kasuwa ko noma ko gona ko abu na an wahala ba a sai Allah ne zai zubo da albarka amma kuma ana cikin haka sai kuma ya jujo ma jujo sai Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin ya jujo ma jujo cikin alqur'ani Kuna daga cikin alamatu sa'a al-kubra suna daga cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya wanda za su fito ya jujo ma jujo dama zulkarnaini shi ya kare su ya ajuj wa majuj an ce su ma daga cikin zuriyar annabi adam ne malamai wasu suka ce ne daga zuriyar annabi adam ne amma ba ta tsatson hawa suka fito ba kuma ita ce kaɗai matarsa ko ya yi mafarki ne da maninsa ya zuba a ƙasa sai aka gaure maninsa da ƙasa sai aka fito da ya juju wa haka sashi malamai suke faɗi amma wasu malamai suka ce kai a daga zuriyarsa ta hawa aka aiki ya juji ma juju suna daga cikin bani adam kungin yawan su yi yawa da sai zamanto su masu barna ne a doron ƙasa suna da ƙarfi ya fi na mutane akwai hadisai da yawa da wasu sifofi da aka sibanta su cewa gajerun mutane ne tsayin su kawai shibiran nan tsayin ta biyu nan cewa ɗayan su zai shimfiɗa kunnensa ya kwanta a kai ya ɗau kunnensa kuma ya rubuta ɗayan duka wannan aka ce da inganta a'a su mutane ne lallai masu halitta cikakkiya suna da ƙarfi amma suna da wato cinye abinci da shanye ruwa da barna a bayan ƙasa sama da yadda bani adam su sun fi ƙarfi ɗan adam da sun kasance da sukan ɗan fito su yi barna a cikin ɓangaren mutane duniyar mutane shi ne zulƙarnai ne lokacinsa mutanen da suke makwabtaka da ya'juj wa majuj suka roƙi yini da gine tsakanin duwatsu guda biyu a cikin zulkarnaini lokacin da ya zagaye duniya kuma atba'a sababa hatta idza balaga bainas waje da min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla قالوا ya ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda da mu baka wani lada mana kana so ka gina tsakanin mu da su amma shi zulkarnain ya ce ma makanni fihi rabbi khair kusa duk abun da in dai Allah ya hore ma abu talakawa suka taru za su baka wani abu kai musu wani abu na ci gaban su na rayuwa in dai Allah ya hore maka to karka karbi kudin amma in baka da hali kai ma kana da bukatuwa talakawa suna so ka yi musu wani aiki da zai taimaki garin ko zai taimaki anguwar ya halatta ka karɓi lada a kan wani amma in kana da halin abun da za ka yi shi kenan amma akwai waɗanda su kuma ba su da kuɗi ɗin amma sukan jajirce ba su karɓi abun hannun mutane ba kada cewa abun hannun mutanen ya halatta su karɓa akan aikin da za su to zalƙar naini yana daga ciki ana ma makan fi rabbi kai iya abun Allah ya bani na dama ya ishe ni cikin alkhairi kawai fa'inuni bi kuwatin aj'al bainakum wa bainahum rajma abun da nake so kawai ku taimake ni yi amfani da karfin ku ku bani mutane waɗanda za su taimaka min wajen aiki zan sanya tsari wato zan sanya katanga tsakanin ku da waɗannan mutane ki atuni zubar alhadi kawai abun da nake so ku kawo narkakkiyan galma narkakkiyan karfe ku kawo narkakkiyan karfe kawai ya tona tsakanin dutse da dutse ne dama ko ta ina ba za a iya shiga can ba ba za a iya cewa nan ba in ba ta wannan tsakanin dutse da dutsen ba sai tona tsakanin ya ji suka rinka kawo ƙarfe na kake yana zubawa yana zuba har sai da ya haura saman duwatsu ya haye shi ta yadda wanda yake can ba zai iya tsallakowa ba wanda yake nan ba zai iya tsallakawa can haka ya ajuju wa majuju ba za su iya shigowa nan haka hatuni zubar alhadidi hatta idza sawa menene hatta idza sawa baina sadafaini qalan ku hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufriga alayhi kifara shine fa masta'u an yadhharuhu masta'u lahu nakaba in daga ranar ba su samu daman ikon su iya tsallako shi ba ba su samu daman ikon su rusa shi su wuce ba to yace hada rahmatun min rabbi amma sai ce musu fa idza jaa wa'du rabbi duran da alkawarin ubangiji na ya zo na faruwan takin alkiyama ja'alahu dakka Allah zai sanya wannan katangan ta zama taliki haka za su samu kofin wuce fitowa wa kana wa'di rabbi haqqa kuma alkawarin ubangiji na gaskiya ne shine Allah subhanahu wata'ala yake a suratul anbiya cewa ya juju wa majus za su fito menene hatta idza futihat ya'juj wa wa hum min kulli hadabin yansilun kallati wa qataraba al-wa'd al-haqq kaga hatta idza wa ma'juj malamai abin da su tabbatar shine kullun ya'juj wa ma'juj suna taron wannan katangar kullun a shiri suke so su fito mutum baya rasuwa a cikin ya'juj wa ma'juj sai ya bar 'ya'ya dubu mutum ya kai aiki ba mutumin da yake rasuwa a cikin su sai akalla ya aiki yaya dubu tukunna shi ya rasu kowane dubun nan kowane ɗaya a cikin dubun nan sai aiki yaya dubu yake rasuwa wajen aka ya ji da maji suna can cike barkaci da suna da yawa su ce ta kullum shiri suke su shigo duniya shi ne Allah subhanahu wata'ala ya tsaye da su a can ba za su shigo ba sai ƙarshen duniya ta zo shine yana daga cikin shigowanki yana daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra alamomin tashin alkiyama manya manya wanda za su faru shine hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj har lokacin da za a bude ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilu in aka bude ya'juj wa ma'juj suka rinka fitowa to za su shigo ne kawai duk ta ko ta ina kawai ganin su za a yi idan suka zo so duk girman kogi suka sashi a gaba sai sun shanye ruwa gona da jeji da saura da ko'ina in suka sashi a gaba kawai za su ƙarar da babu wata bishiya da za su wuce gaban tafakin sun yi tsakari babu wata gona da za su shiga cikin ta face sunanta labari haka za su yi wannan za su yi ɓarna a bayan ƙasa komai na bani adam da suka saba amfani da shi waɗanda suke wannan ɓangare to sai ya zama sun rasa shi idan suka rasa shi ya zama to nan ma an sake shiga cikin tashin hankali ya juju ma juju ba a rawaito cewa za su rinka kashe mutane ba a'a su kawai abinci suke ci duk abin da suka sa a gaba kawai abinci to idan suka rinka cin abinci ko za su rinka barna harnatawa za su rinka harraba gidaje gida da aka gina da kamfanoni da aka gina da masana'antu da aka gina da kasuwanni da mutane suka gina in ya juju ma juju suka zo za su rute su gaba daya haka mutane za su ga cikin tashin hankali ba wai an rusa jagoma ne a ji a yi jaje ba kowa a garin gaba da an gama an gama ne ba a gonar wani an yi ta'adi ba a daina a'a duk ba gona kai ba jeji gaba ɗayansa da bishiyoyi da sauransu ya je gaba duk za su gama ne to a lokacin muminai da suke tare da annabi isa wanda suke cikin wannan walwala da Allah ya buɗe musu albarka duniya annabi isa alaihi salam zai rayu shekara bakwai ne kawai a wani ƙauye. wasu malaman suke a zai kai shekara arba'in a kauli cewa misali shekara bakwai ko shekara arba'in ko ala ayi hali zai rayu a duniya adadin wani lokaci sai annabi isa alaihi salam a lokacin zai roƙi allah da mutane sun shiga tashin hankali ya rinka addu'a yana cewa ya allah ka muminai suna cikin wani irin hali domin a wannan lokacin muminai an muminai ne babu ɓarna a cikin muminai barna ta kare da kashe dajjal haka yanzu tsantsar mumine ne masu bautar Allah to kuma ga ya ajujo ma sun shigo to a lokacin in ya roƙi Allah malamai za su ga a sashin bayanan su suka ce annabi Isa alaihi salam zai ɗebi muminan nan sai su hau saman dutse anan za su rinka sallah anan za su rinka ibada ya ajujo ma kamar wa ya juju ma doron ƙasa kan gaba ɗaya kuma babu abun da ya saura lokacin annabi isa in ya ga yunwa za ta halakar da bayin allah ya ce ya allah ya wa sun lalata duniya ta allah ka kawo ɗauki sai allah ya ya ɗau rayukan da ya juju wa wasu malamai suna cewa wasu ƙananan ƙwari za a fito da su a lokacin su kuma za su cike ƙasa kawai su kuma na ƙwari ko za su rinka takan kafafuwan ya wa ma ne kawai suna duk wani ya juju ma juju da wannan ƙwaron ya taɓa kamarsa ya suwa idan duk za su rinka suwa yanda aka yi ta'adin bani adam aka kake su kuma ya juju ma juju da su da ɗumbin yawa za rinka ganin su kamar taron juji aka suke taron su kata kata kawai duk gawa wakili aka sai warin su ya rushe ya rufe duniya gaba ɗaya warin gawawwaki na yajuj wa majuj ke rufe duniya gaba daya a lokacin kuma har yanzu sai nabi Isa alaihi salam ya sake addu'a shi Allah subhanahu wataala ya tura iska ta kashe warin gaba daya sannan sai ta ɗebe su gaba daya guguwa za a yi kawai ta ɗebe yajuj wa majuj amma ya fi ƙarfin wasu mutane su shirya ɗebe su kawai guguwa za a yi ta tafi da ajuju ma annabi isa alaihi salam kuma sai sauko kasa tare da waɗannan da suka yi imani dan ya sauko kasa tare da waɗanda suka yi imani Ba a lokacin ne ba, sai Allah ya karɓi ran annabi Isa alaihi na ka karɓi ran annabi Isa alaihi salam so sai wannan lokacin ya annabi Isa zai rasu da idan ya rasu waɗannan mu'minan su za su yi masa sallah ko kuma za su binne shi a kabari dan suka binne shi a kabari shi an yi ajuju wa majuj sun kare annabi isa alayhi salam ya kashe dajjal sannan ya yi addu'a allah ya kawar da ya juju maji haka ya taimaki muminai al'umma ne muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a yi kusufa su ne na biye bayan rasuwar annabi isa alayhi salam yana daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra waɗannan za su faru talata kusufa shine za a yi kissewan ƙasa girgizan ƙasa kenan za a yi girgizan ƙasa guda uku ɗaya za ta faru a gabashin duniya malamai suka ce an yi wani girgizan ƙasan malamai suka ce ina ina aka yi wani girgizan ƙasan aiki na ba a yi ta ba don suna cewa an yi girgizan ƙasa a guri kaza da guri kaza suka ce wannan duk suna daga cikin alamomin tashin alƙiyama a subura da aka lura yan shekarun na a ƙasar turkiya an yi girgizan kasa, mai yawan gaske aka yi ɗau lokaci a kwanaki ana girgizan kasa, kuma har yanzu sun ce ana tsammanin sake wannan girgizan kasa, ko da yanayin guri jirin da ya tafi abuna zuwa europe abuna afirka ta arewa wannan zirin dukansu zirin kala ɗaya ne kuma za ka ga tayin din su ma sun iri da an kai abina turkiya su morocco su abuna afirka kenan su tsallaka europe to yawanci bi yanayin su iri daya waɗannan an girgizar ƙasa a cikin da ta abu nan to ba wannan suka ce duk waɗannan suna daga cikin alamomin tashin alƙiyama a sugura a rinka samun girgizar ƙasa amma girgizar ƙasa na alaman tashin alƙiyama a kubura idan ya faru sai yankin yankin duniya na wannan gurin gaba ɗaya sai ya rusa ƙasa ana ƙasa za ta buɗe ne da benaye da duwatsu da kasuwanni da gonakai da gidaje da mutane su rubga cikin ƙasar za a yi wannan a duniya ba a taɓa yin irinta ba ya fi dukkan wani girgizan ƙasa da aka taɓa yi za a yi shi ta gabashin duniya ana yin wannan yana ƙarewa sai a ji kuma an sake ta girgizan ƙasa ta yammacin duniya ana yin wannan yana ƙarewa sai a ji kuma an sake girgizan ƙasa a jaziratul arab ar eh, arab gabashin duniya da magharibin arab da yammacin duniya sannan sai jaziratul arab annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a yi wa'annan salasa kusufa guda uku dukansu za su faru a jajjere ne idan suka faru a jere wannan tashin alkiyama ta zo gaskiya gaskiya yana daga cikin alamomin tashin alkiyama alkubura wanda sai an yi kafin tashin alkiyama ta faru daga nan wanda zai biyo shi ne ta ƙarshe a cikin alamomin tashin alkiyama alkubura a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za a ga wasu wani lafazin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa farkon abin da zai faru na faruwan tashin alkiyama shine annar ita ce wuta ita ce farko malamai suka ce ba fa yana nufin farko a cikin waɗannan abubuwan da muka kira yanzu ba a'a farko bayan waɗannan abubuwan aisu ana rayuwar duniya ne za a yi su to amma farkon fara tashin alƙiyama zai faru ne da wannan wutan ita kuma ita ce ƙarshen waɗannan alamomin tashin alƙiyama alkubura su alamomin tashin alƙiyama alkubura za a yi su ne ana rayuwar duniya ta ƙarshen su ita ce wuta wannan wutan kuma za ta fito ne daga kogin hadaramau kuma shine magana mafi inganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wuta za ta fito daga Yaman cikin Hadramaut akwai garin Hadramaut akwai kogi a garin wuta ruwa ne ke kashe ta kama ita wannan wutar daga wannan mutum daga wannan kogin za ta tashi kwanan abuna ina ga kwanan uku da suke ko hudu eh, akwai eh, da Abdulkadir eh, yana koyarwa DSU Public Administration sun yi tafiya conference kasar ethiopia sai ta hoton wani kogi shi kogin kawai tafashashen ruwa ne ga hayaki nan yana tashi da sauransu sun je suna kallon wannan ikon Allah ne kogi ne na ruwa amma hayaki ne kuma ke tashi Gani ya yi bidiyonsa kuma shi na tsaye a guri ba ya ce ba ma magana mutum ya ɗaya ruwan ba ya sauka kusa da ruwan ma ƙasar gurin ma zafi take ne yana kan tudu haka haka iya bidiyon to ashe maganar hadara maut wadda wutar da za ta tara mutane za ta fito ne daga kogin hadara maut wani abu ne mai sauki tun da gashi nan shi abin ina ga da ya dawo ba ma yanzu yana in ba yanzu ya dawo ba ya abin a shekaran jiya dai da ya turo wannan abu na dai eh, eh, muke magana yana cin to misali in a kasar habasha akwai kogi mai ruwa shi. yana zuwa da a'a ga nan bayelsa abu da eh, dr abdulmari ya ce wani a bayansa inda suka je tabi ce wani kogi ne ke ba su mamaki duk da cewa mutanen geography su wannan ba abun mamaki ba don sun karanta eh, amma kuma abun mamaki ne da zai kara musu imani eh, daga sati zuwa sha biyu ruwan yana tafiya haka amma sha biyu rana tana yi ruwan kuma sai da yana tafiya haka tana komawa can to irin wa'annan abubuwa mun tsaya a gindin wani kogi ruwa ne guda biyu nan yana wucewa nan yana wucewa da za ka ɗebi wannan ruwan ka zuba a wannan ruwan saboda suna da bambanci wannan ruwan zaƙinsa da wannan ruwan kanwan in ka ɗau wannan ruwan kana zuwa kana kallo za ka ga ya fita ya fita abin ruwan da ka zuba ruwa ne ka yana cikin tafiya amma in ka ɗebe shi ka zuwa sai ga ya fita yana neman hanya zai koma can ba zai taɓa zama a cikin wannan ruwan ba shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa wa huwa allazi marajal bahrain Allah shine ki eh abin yake yake menene marajal bahrain مرج البحرين هذا عدل فرات سائد شرابه وهذا ملح أجاج الله سبحانه وتعالى da ya halitti kofuna guda biyu wannan ɗanɗanansa gishiri wannan ɗanɗanansa ruwa a sha Allah za ka ga ne ya sanya bainahuma barzakan ya sanya tsari a cikinsu ido baya ganin barzakan idan mutum ba za ka ga ruwan nan Allah ya yi wata katanga ko ya yi wani abu wanda za ka gani ga shi nan shi ya tsaye wannan ruwan daga wannan ruwan ba amma inda za ka ɗebi wannan ruwan ka zuba a tsakiya dawo ya koma wani saboda haka Allah ya yi ayoyi ko ina wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid Ba za ka annar za ta fito ita ce karshe daga cikin alamomin tashin alƙiyama al-kubra ita ce kuma farko na matakin faruwar tashin alƙiyama. za ta fito daga kogin hagara mau za ta kora mutane wannan wutan ita kora mutane za ta rinka yi a lokacin ne za a yi bala'in da ba a taɓa yi a duniya wajen tashin hankali tafiya ba ya kau da imani ita kuma wannan bala'i ne na tarzoman tashi wato ba bacci ba zama mutane wannan wutan tana kora su tana bin bayan su akwai waɗanda suke da rauni saboda tsufa akwai wanda suke da ƙarfi saboda tashi da yarinta akwai wanda suke da wato daidai gwargwado ko da basu tsoho ba ko su ba ƙananan yara ba akwai ƙananan yara akwai nau'in jama'a akwai mata akwai mata akwai maza wani mutum tana kora su idan tana korawa wuta ce guda ɗaya amma tana kula da nau'in bambancin mutane tana kora wa'innan daidai da ƙarfin jikinsu tana kora wa'innan daidai da ƙarfin jikinsu dan bacci ya kama wa'incan za su zauna ba za su iya bacci ba amma za su zauna zaman hutawa kalamu kina kalamu ma'ahu kina namu ita wutar ita ma sai ta tsaya a gurin sai ta tsaya a gurin lokacin da mutane gajiya ta kama su ita ma wutar ta tsaya idan suka huta sai kawai wutar ta tashi ban ban ko ta yi kan mutane sai mutane su kama gudu haka wutar za ta rinka yi za ta rinka yi har ta taro su a ina za ta tara su shi za ka taro su a lokacin ne ake dab da busa ƙaho haka shi ko malakul mautu dama tun da aka halitti ɗahon aka bashi ya ɗora a kan bakinsa jijiyoyin wuyansa sun kumbura fatan goshinsa ya tattare yana dubawa yana jiran umarnin Allah a bashi dama ya busa ɗaho mutane su shi wannan malakul mautu abin israfil mala'ika mai busa ƙaho ya shirya Yasa sa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ke cewa ya rasulullah ba ka hutawa Eh ba ka fili kafafuwan ka su kumbura ka kasa eh, hakuri ka huta ya ce ina zan huta da na ga mala'ikan mutuwa wanda ya ɗora kafansa a baki jijiyoyin wuyansa sun kumbura fatan goshinsa ya tattare ya daga ido yana jiran umarnin Allah ni fa na ga wannan ido da ido sai ina zan huta yasa wanda bai neko alamar tashin alƙiyama ya iya sani ba shi aikinsa kawai ya zauna ne in ya je gurin da ake faɗa ya ji wani ko yana kama bai san abin da aka yi ba yanzu wani yana san bai san abin da aka yi ba yau to kare shi kawai lafiyar sa karo bai ma san ina ake ciwa ta da lafiya ba wani ko ya ji ya yau kafin an jima ya manta kawai yana da bambanci magabatan da inda su ne sai karantarwa da sun karanta wannan kuma maganan kwanciya da hutawa da kwanciyar hankali sai Allah ya yi cikin alqur'ani ta jafa qulubuhum anil mazaji'i amma mu da muka yi magana ma an ji ma in kasa mu jafa junubuhum anil mawaqi yad'una rabbahum khawfan wa tama'a tatajafa junubuhum in sun kwanta bacci ba zai iya yiwuwa ba amma mun kage mun kwanta bacci sai an farkar da mu a sa alam ta ko ta ina amma sai abin da hanji to kai yana yi kana kashe su ka san mai kiran sallan farko ka san mai kiran sallan na biyu in mai kiran sallan farko da ka ta ah, har sauran lokaci kai ta wani in mai kira na biyu ne nan ne da za ka ɗan zabura kai ko kokari yana mana da kullum ya tashi sanar da lokaci ya wani jikin ya ce wa in malam ya fito da wuri wato ma'ana kullum malam ne jini kira da mutane ala da kullum zai yanke kai ala da ya tsora mana ne wallahu ta'ala alam saboda ko innan su ne alamomin tashin alkiyama al-kubra waɗanda za su faru kafin tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musamman a hadisin Huzaifa bin Usayd wanda ya kiyaye abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na alawi tashi a kiyama da asubura da alkubura to duk waɗannan an faɗe su ne don mu shirya to ba wai an faɗe su don mu ji kawai shi kenan mu shiru ba iya iya shirin kargodon kowa da irin kowa da irin kafin imanin sa ka dai yi taka tsantsan kar ka cuci wani ka yi taka tsantsan kar ka ci amana ka yi taka tsantsan ka zama mai gaskiya ka yi taka tsantsan kullum ya zamanto abin da Allah ya baka ka haƙura da shi ka roƙi Allah albarka ka taɓa abin da ba naka ba duk abin da za a yi karkace taɓa abin da ba naka ba ni me duniya ta kusa ta ƙare sai za ka tsaya kana kokarin wai ka da kanka da abin da ba naka ka tsaya kana wawa wajen neman gina ka, ɗan tsara da wawa don gina duniya Kana kawai wannan duniya ne abin wawa a cikin gina ta abin da Allah ya kawo ka gode wa Allah in Allah ya so ka gina ka tara abin da za ka tara na dukiya ta hanyar halal ka gode wa Allah ka yi amfani da wannan sannan kuma ana faɗin irin waɗannan abubuwan ne ana karanta su don me don mu yi aiki da abin da Allah ya hore mana wani Allah bai ba shi dukiya ba amma Allah ya bashi ƙarfi ko da ka yi ibada da ƙarfin ka ka karanta alƙur'ani ka yi sallolin walaha, ka yi sallolin asibiti ka yi azumi in ya sawwaka in kana da lafiyar da za ka iya yi ko da sau uku ne a wata kwana uku a wata mutum yana azumi in yana da ƙarfi in ba yi da lafiya wannan kuma Allah ya sani abin da duk za ka iya yi da ƙarfin jikinka ka yi shi ko Allah ya baka dukiya wanda zaka iya sadaka da daidai iya wanda zaka iya yi kai duk aikin alkhairai mutum ne wannan sune dalili na karanta irin waɗannan abubuwa domin mu karanta mu amfanu da su ba mu karanta mu ji cewa ashe haka za a yi shi ke nan kawai mun tafi mun nuna ba wannan ba amfani Ba mu samu yi aiki kafin lokaci ya kure don lokaci ma ya riga ya kure da wawa akan duniya yanzu Allah ya ba lokacin sa ba dole an yi ana taka tsantsan idan wai maganar duniya yanzu dole ta ko ta halin sai an samu wannan in an yi su aka duba duniya za ta zo maka yadda Allah ya raba ta amma ka damu wai sai ka samu ko ta halin ka lokaci ya kure lokaci ya kure dole a rinka yi ana taka tsantsan domin a samu sauƙi, a samu cika da imani Allah ya ba mu ikon cika da imani iyayen mu kuma ya gafarta musu Allah ya sa cikin nutsuwa a cikin kaburburan su Allah ta'ala alamin duniya mu Allah ya tabbatar da mu kan daidai kare mu da kariyarsa

Allah da suka turo su ke bukatan bayan Allah su ya su da addu'o'i muna fatan Allah ya karbi addu'o'in wanda za a ɗaura aurensa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya sa da albarka da wanda aka mana saukin su da tabbatar mana da adalci a cikin tsakanin abin shugabanni iyayen mu Allah ya gafarta musu Allah ya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 musamman da ke cikin kunci Allah ka yaye mu da ke cikin walwala Allah ka ƙara masa ya Allah ka tallafi cikin rayuwar Allah ka mana agaji ka agaza mana Allah ka shiga cikin sha'ani mu wala hayyu ya qayyum ya zal da wal